ta baiwar Allah ne ita kuma da mijinta ita ma mijin an ce an yi fiton sa amma matan ba a ganta ba kuma ta ina ne shi ma ta can sama din to tun wani lokaci wannan ruwan hasashen yanayin da samun ruwa kamar da bakin kwarya da cida a yawancin sassan Najeriya na zuwa ne bayan fiye da mutum 100 sun riga mu gidan gaskiya a sakamakon ambaliyar ruwa hukumar hasashen yanayin da Najeriya NIMET ta bayyana samun wannan ruwa mai cike da tsawa a Alhamis din nan haka na wasu sassan kasar kuma an samu gajimare ne shugaban hukumar hasashen yanayin na Najeriya farfesa Sani Abubakar Mashi ya ce sukan yi amfani da na'urori don gano yanayin yawa ko tsagaitawar ruwan na damuna. Kana duba abubuwan da suke kawo ruwa ɗin a kimayyance ka haɗa da abubuwan da ilimin da ake da shi na ƙasa da take rike ruwa yadda shuke-shuke ke amfani da wannan ruwan da ilimin ruwan da kake sa ran samu sannan ka san yaushe ne ruwan nan kake sa ran za a fara shi wanda zai yi ma shuka amfani. Ƙasashen Afirka ta yamma mun yi kowace ƙasa ƙarfi mun yi su yawa mun fi su arziki suna dogara ga Najeriya a taimaka masu ta hanyoyi daban. Mukan yi hasashe na yanayi mu zo mu duba musu a kullum ƙasar Liberia da ƙasar saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karantawa a gidan rediyo ko gidan talabijin da ake yi daga muna muke zo muke hidda musu kalubalen mu shine cewa dole ne muna yawan kashe kuɗi da yawa kaso kaya shekara ɗaya biyu sai ga cewa sun zo sun zo sun zama lokacin su ya wuce domin su can sababbi suke yi in ba suna yin sababbi ba ba za su yi kasuwa ba mutane dai sun fara fahimtar irin wannan hasashe da yadda yakan saita lokacin shuka ko kawo barazanar ambaliyar ruwa aminu tangaza manomi ne daga yankin arewa maso yammacin najeriya da ya ce yanzu suna bin lamuran hasashen da hakan kan taimaka musu musu wajen ɗaukar matakan da suka dace. Ana iya kai hau watan goma ana mana ruwa kaga kai tsaye to a ce ma kai to yau lokaci kaza ga wata ta ɗauke ruwan sama to kai in ba ka ɗan natsu ba ka gane abin da aka nuhi. Yau suna ɗauka kamar ana haɗa sani da hukuncin Hukuncin Allah eh haka zanna yanzu sun ga cewa abin shi da hikima kuma ba ni ilimi na na ɓoye ba ilimi na wanda Allah ya ba jama'a. Shi me ke kawo ruwan sama ne na bazata yayin da damuna ke ban kwana ko ma a yanayin da damunar ta riga ta wuce. ita ce tambayar da na yau shugaban hukumar hasashen farfesa abubakar mashi canjin yanayin kenan shi abin da ke haddasa ruwa najeriya wani layi ne da ake ce ma intertropical divide wanda wasu iska ne suke haduwa da mai kawo zahi da mai kawo ruwa mai kawo ruwa wanda ya to daga teku mai kawo zahi wanda ya to daga hamada duk inda suka haɗu sai wani layi ne yake ja to duk inda layin nan yake dole a samu ruwa to shi layin nan a yadda yake yadda tsarin najeriya take yana tafiya a hankali da an ce maka shekara ta taho zai fara tahowa daga kudu ya zo ya tawaita ya har arewa sai kai ta an fara samun ruwa daga kudu a zo a fara samun shi arewa yadda yanayin ke canzawa aikace aikacen da muke dan adam wannan yawon wannan nashi da yake ba yana yin shi a hankali ba sai ya kasance yawo yake ya gaba ya baya gaba ya baya sai ga inda ya bai kamata ya je ba sai ya je in bai kamata ya zo wuri ba a march sai ya zo kuma march bai kamata ya zo bai kamata a yi ruwa ba to kaga wannan kuma zuwan nan nashi ba fara damina bane abin da ke faruwa kenan hukumar hasashen yanayin ta ce ruwa zai dauke cak a watan nan na satumba a dukkan najeriya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya